صلى الله وسلم وبارك أنام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتين litinin شاتقس to na sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da sha biyu ga watan jun jun 12 kenan shekara ta dubu biyu da sha bakwai matasa ba san jun 12 a najeriya ba labarin ta ya daɗe da wucewa mun gode allah da ya kare mu daga sharrin jun 12 muna cikin tafsirin suratul hajji kuma za mu yi ya ƙoƙarin mu ci gaba duk da ya kamata da yanayin lafiya ta malam abakar ya karba min amma ya ƙiya idan ta ya ta samu dai muna fata allah ya kawo sauƙi in bai samu ba kuma za mu tilasta shi dai haka nan ya haƙuri ya karba mun kwana akan aya ta arba'in da ɗaya zan kuma so in ba ku haƙuri bisa ga makara wani lokaci irin waɗannan wasu dalilai ke kawo yau kun ga sulhun aure ya tsayar da ni gani ina kallon lokaci ina sauri na hanzari ba yadda zai ina so a cimma maslaha kuma alhamdulillah dai an cimma maslaha din sannan na baro tuwon lokaci yin wani uzura ke sa dan jinkirin ya zama mun fara cikin lokaci ba amma waɗanda ke kallon rakon su ba su iya ganewa don ko shi muna kokari mu cika hawan mu guda ko kuma sai mu shiga cikin haƙƙin ko ya zan kungwa ba sai lokacin shan ruwa to Allah ya ba mu lada gaba ɗaya za mu tashi ta aya ta biyu. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير الله ينال الله شم من زنسى ينا باشي هقري بسا قرية ودى أكي مسا كوبا عند الله يكوبا ضد تيجن ديكي شكرا أربعين kuma shi mutumin kirki ne mai dattako ya faɗi magana ta gaskiya aka muzanta shi aka ƙaryata shi dole zai ji to bale wanda Allah ne ya aiko shi to haka sai ya zanto sun ƙara ɗaukaka darajar manzo Allah ta inda ba su sani sai Allah da kansa yana rarrashin sai yana ba shi haƙuri yana ta wa iyo kazzibuka idan su kafiran ƙuraisha sun ƙaryata kai kai manzo Allah to ba gare ka farau ba ba gare su farau ba faqad kazzabat qablahum qawmun nuh gabanin su mutane annabi nuh sun karyata manzon su wa adun adawa mutane annabi salihu su ma sun karyata manzon su a'a mutane annabi hudu wa samud su ma samudawa mutane annabi salihu su ma sun karyata manzon su wa qaumu ibrahim su ma da mutane annabi ibrahim na marudu da jama'arsa su ma sun karyata manzon su wa qaumu lut su ma mutanen sadum wanda aka aika ma annabi lut su ma sun kare ta manzo wa ashabu madyan mutanen annabi shu'aib na garin madyan su ma sun kare ta manzo wa kuzziba musa magabacinka annabi musa da aka aiko mai hudawa su ma sun kare ta shi ashe kenan wannan Nabi'a ce ta da'awar musulunci cewa dole ne sai an samu wanda za su yi tirjiya su ce musu amince ba wani manzo face sai masa adawa Allah tabaraka taala ya bayyana wannan a wurare da yawa cewa kowane manzo sai ya gamu da maki. waka zalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min al almujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira aduwwan min al almujrimin sai an samu kangararru masu adawa ce a wata ayar وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن akwai shayatinul ins akwai shayatinul jin dole ne da musulunci sai ta gaba da kalubale na guda kuma yuhi ba'dhum ila ba'd waya suke tsakanin junansu suna saduwa tsakanin shine wahayi magana ta sirri suna saduwa tsakanin junansu suna tattaunawa zukhrufal qawl gurura sai suna kawata ma junansu magana ta adawa da annabi suna rudin junansu ولو شاء ربك ما fa'alu فذرهم ma يفترون haka ubangiji ya tsara da ya so da ba a yi ba amma ya fi son a yi din to haka dole ne duk wata da'awa ta musulunci ta gaba da kalubai dole ne a samu masu fada da ita karka ce to ai inda bisa gaskiya yake da ba a yi ta faɗa da shi ba a'a wanda suka fi kowa gaskiya su ne da ba a yi ta faɗa da su kuma karka ce ai inda kai bisa gaskiya kake da yanzu Allah ya halaka masu adawa da Allah ce fa amlaitu lil kafirin sai ne jinkiri wa kafirai sanda suke sharholiyarsu suna zagi da cin mutunci Allah bai musu komai ba ƙale sai yana ba su ci yana ba su sha yana ba su iska sha yana ƙara musu lafiya a jikinsu su kuma suna ƙara ɗaga suna ƙara kafirci malaman tarihi sun ce tsakanin lokacin da fir'auna ya ce ana rabbukumul a'la da lokacin da Allah ce fa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun shekara 40 daga shi manzo Allah ba fa san iya samu kware da duk da awar sai shekara 23 sai ga sha samu man nasara bai cika ba sai da ya zanta ba wani addini mai tashi a duniya kamar musulunci abinda ba a yi ba shine manya-manyan super powers a isar da sako a wurinsu masu kasashe masu karfin tattalin arziki kasashe masu karfin soja kasashe masu makami kasashe masu ci gaba na hazara wayewa ta duniya gine-gine da kere-kere da fasaha da kimiyya da sauransu amma annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana da sauran rayuwa sai da yi yunkurin yin wannan ya umarci Usama bin Zaid haɗa runduna wadda za ta je ta kai hari ta kai farmaki a ƙasar Roma wadda ita ce daula mafi kusa daga cikin manyan daurorin duniya na wannan lokaci shi yasa bayan cikawar manzon Allah sai dai Abakar ya zartar da wannan kudurin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda ba yi da shi ba aka ce yanzu al'umma ta shiga wani hali kai hakuri daga baya wata runduna yace wallahi ba zan fasa aika sakon manzon Allah wannan kuduri ne na manzon Allah dole zartar suka ce to in dai dole ne kai to ka cire Usama yaro ne ka sa wani ce manzo Allah ya fi ni sanin shekarunsa ya ce abu guda nake so cikin rundunar na mutum guda ne ban so ya tafi shi ne al Faruq. shi dole ne yana buƙatar mataimaki kuma shi fi kowa dace kuma haka abakar baya cikin rundunar baya ci. domin ai shi lokacin an umarce shi ya sallah ne an masa liman amma umar yana ci akwai manya-manyan jagorori na yaƙi waɗanda ga gani sun fi shi kwarewa amma manzon Allah yana tafiya da wata siyasa ilahiyya yana tafiya da wata istratijiya rahmaniyya ubangiji da kansa ne ya tsara masa ga yadda za wato wannan rundunar ba su ake ta je ta kashe mutane ba su ake ta tauna tsakuwa domin aya ta fi tsoro idan aka ajiye buhun aya a kaddara aya tana jin ɗarɗar kar ya zan tauna ta za yi sai ta gana ɗiban tsakuwa ana tauna a kun ga ta san ta riga ta zama labu ko ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makasudin sababba shine ya nuna ba duniyar musulunci a ƙarshen rayuwar mai gidan lokacin da ake ganin addinin zai kawo ƙarshe sannan ne suka suke kokarin ma su kai inda ba a kai sannan ne suke kokarin su yaki waɗanda ake tsoro kuma da wa da jagoranci yaro wanda bai shekaran jiya ya balaga ƙaramin yaro ɗan sha hudu zuwa sha bakwai yaro ɗan sha bakwai ss2 kenan a ce shi ne kwamandan rundunar da za ta kai yaƙi Amerika. ya kuke gani to wannan ilka'ur ru'ub sun a jefa rauni da tsoro a zukatan kakirai sai sami salasun ɗauki na strategiyar kuma sai shi a ci nasara da yawa kabilu sun yi tarif da bayan jin manzo Allah cikin ce to an huta ba shi da kai kuma kuma ya mutu shi kira dini ya kare sai suka ga runduna ta yaki guguwa tana tashi ina za su ji aka ce rasha suka ce wa? roma ashe addini yana da sauran motsi ya sai addini yanzu aka fara addini kan sai karshen duniya to sai suka fara ja Allah ya ce fa amlaytu lil kafirin da kafire suka karyata manzanni na ban gaggauta musu hukuma ba jinkiri ne musu summa akhadtuhum sannan daga ƙarshe na karbe su nayi musu damka fa kaifa kana nakir ya musu na yake idan kai min lafiya nake musantawa ku kalli na bayan ku gani cikin su akwai wanda Allah ya nutsar da su a ruwa akwai wanda Allah ya sa aka daka masa tsawa ta firgita su ta halaka su akwai wanda aka aiko musu guguwa akwai wanda aka lutsar da ƙasa aka kifar da su a cikin ƙasa akwai wanda aka zo musu da azaba cikin inuwa azabu yawmin zulla su ubangiji ta ko ina yana iya zuwa mutane muradi ku dauki izina daga wanda suka gabata kayi min ƙarya فكأي من قرية أهلكناها وهي فكأي من قرية أهلكناها سو da yawa a anan bi ma'ana kam al-khabari bi ma'ana kaseer min qaryati da yawan al-qaryu ahlaknaha mun halaka su wa hiya zalim ba mu muka zalunce su suka su hanyar yin kafirci da karyata manzannin <coughs> <coughs> <coughs> don haka da muka dauki da muka yanke musu hukunci ba mu zalunce su ba su ne masu zalunci An ya kawo yi tunala urushi yanzu haka gidajen suna can sun ruguje a kan al'arshinsu wato tun manya-manyan gidajen allah ya warda su sun waye gari sun koma kango wa bi irin so nawa ne za ka tarar da rijiya wacce an daina amfani da ita wadda a da mutane cinkoso suke sai an bi layi a shayar da dabbobi sai an ɗora ƙorai ko bokitaye su yi layi don a ɗibi ruwa a sha yau mu'afala ba kowa wurin saboda duk wanda a wurin Allah ya halaka shi wa qasrin mashid so nawa ne zaka yi gidan sama bene wanda aka daga ginin sa yana kan ana kallo sai yana bada tsufa ana nawa ne ne a ce ai nawa ne amma kuma Allah ta'ala ya tafi da su ya halakar da masu su na أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب tasiru fil ardi to me yasa ba za su yi tafiya a cikin ƙasa ba ko ba su taɓa yin tafiya a cikin ƙasa ba ne su ga abubuwan ban mamaki na ubangiji fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha idan suka yi tafiya sai ya zamanto suna da zukata masu ɗaukar izina masu hankalta aw adanun yasma'una biha ko yanzu suna da kunnuwa masu jin labaran abubuwan da gabata wato in kana yawon duniya akwai abubuwan ban mamaki iri-iri da zaka gani ko da ƙasa guda kake zuwa yanzu a ce kowace shekara sai ka tafiya mai nan cikin Nijar duk sanda ka tafiya mai sai ka ga wani abu na lura da baka taba ganin sa sannan duk sanda ka tafi sai ka ji wani labari wanda in ka zauna ƙasar ku ba za ka ji na tarihin magabatan can irin kimiyyar su da fasaha su da ci su da hukubar Allah akan su idan su yi zalunci fa hala la ta'mal absar Allah ya ce daman makanta ba ta idanu ce ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makanta ta gaskiya ita ce wanda zukatan nan dake cikin kirajen ku suke don haka dan adam ido hudu gare shi nawa gare ka Allah zai kamar ido nawa gare ka biyu ka gani kai akwai biyu wanda baka ganin su suna can cikin kirjinka idan wannan ido biyu na bisa kanka Allah ya jarabce ka suka rufe ashe ba za ka amfani da hannunka ka lalaba ka ji ba ashe ba za ka ɗanɗana ko ka ji ƙanshi ko wari a hancinka ba ashe idan an yi ma magana an ci hannunka mai sanda ba za ka ji da kulluwanka ba ashe idan ka bukata ba za ka yi magana ka ce ku nuna mana hanya ba to idan waɗancan na zukata suka mace suka dushe suka daina gani to ya za ka yi don haka makanta ta gaskiya ba ta mara ganin ido ba ce ta mara ganin zuciya ce idan Allah ya buɗe basirarka ya gwada maka hanyar shari'a to makanta ta idanu ba za ta cuce ka amma idan Allah ya toshe zuciyarka to ganin ido ba zai fa'ida ba kamar yadda Aliyu da Bangi ce Allah ya kansa daga cikin hikimar idanun zuci wanda ba mu ganin su shine suna da alaka mai karfi tsakaninsu da idanu na gani al'uyunul basira waɗannan idanu na gani so da yawa kaifinsu yana tasiri ga kaifin idanu na zuciya da ba mu gani ba haka mutumin da Allah ya karɓe masa idanu sai ya cire ganin gaba ɗaya transfer ɗin ya koma zuciyarsa shi yasa da wuya ka gama kaho bai da basira tun da dadewa wani magabaci ana ce mishi safiyuddin ibn aibak as-safadi sai ina jin ba safiyuddin ne ibn aibak abdurrahman ne ko ibn aibak as-safadi almajirin imam az-zahabi ne ya wallafa littafi sunan shi naqsul humyan fi nukatil umyan saboda tsaban kasancewar littafin abokin firata da na wallafa abokin fira na larabci alisul fudala na ɗebo da sayarwa alamin dubala mujalladi na ɗaya zuwa na ashirin da uku sai na takaici wannan littafi na sulhumyan sai na shigar da shi cikin alisul fudala ɗina za ka in kana karatu alisul fudala za ka yi ta ganin labarun makafiya ce shi wannan naksir humyan tarihin makafi ne daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa zamanin Ibnu Aybakar Safadi kanin ne takwas duk wani makahon da kasan an yi sai da kawo tarihin kafin nan sai da chapters guda goma fasali guda goma na bayanin makanta yi bayanin me ake ce ma makanta ina dalilai ke kawo makanta wace makanta ce ta gado wace ce ta cuta waɗanne hanyoyi ne ake iya magance makanta sannan ya yi maganan kaifin basiran makafi ya yi maganan waƙoƙin makafi ya yi maganan soyayyar makafi kai abubuwa masu miya littafi yana da ban sha'awa na sadaukar da shi ga maktabatar sahaba shi kaɗai ne wanda na taɓa gani a rayuwata laksul humyan kwafi ɗaya ne wani aboki na fahad albilali duk inda yake duniya allah ka jibince shi in ya mutu allah ka gafarta masa ba ni da labarin sai shekara ashirin da hudu shi ya bani kyautar littafin mun kun dauke shi za ku ga shi ma mawaki ne za ku ga ihda'in da yayi min a jikin littafin har da wa yana cewa li kulli mri'in sahbun yusarru bi qurbihim wa kullu mri'in fi sahbihi masrur walakin sahbi kan nujumi talala'at wa kan najmi fihim wa ka shamsi fihim kad bada mansur rubuta a jikin littafin yana nan maktabatu saba na bada kyautar ku dauke shi ku karanta amma kuma sun sama hadisul fadala na za ku ga labaran makafi masu daɗi a ciki muradi shi ne in Allah ya karɓi ganin ido so da yawa sai ya karfafa mai sai ya karfafa basira shi yasa ka tarar da da makaho ya hardace mai gani bai iya hardace shi idan kuka harda kai da makaho lokacin da za ka manta shi ne manta makaho in yi bi hanya sau daya to bisa galibi bai bukatar sanda ko jagora sai dai don gudun tsotsi amma yana iya kai akwai abubuwa da yawa da suka danganci bakafi babu sun makanta amma waɗanda Allah ya jarabta da ita in sun karanta littafin ko an karanta musu wallahi za su ji daɗi kwarai da suna cewa wasu ni'imomi wanda masu gani ba su da ita to kaga ashe kenan makanta ta rashin gani ido ba ita ce illa ba babbar makanta bai illa ita ce me walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wanda zai ce to ai zukata da wasu kirji suke dan me Allah ya ce fi sudur dan me Allah ya ce allati fi sudur ma ya ce walakin ta'abul qulub ai isa sai mu ce a kamar yadda Allah ya ce ne yaquluna bi alsinatihim yau ma ai magana da bai ake yin ta amma ko sai ce suna faɗa da harshen su sai ce walakin ta'abul qulub allati tasdud idan wancan taukidi ne don a nuna maka akwai qaulul qalb akwai amalul qalb akwai qaulul lisan akwai amalul lisan akwai amalin jawarih kashi biyar ne sai aka ayyana aka ce ya yaquluna bi alsinatihim to haka nan shi ma walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wanda ya nuna wato wannan dai zukatan da ke cikin kirazan ku su ne ake gudun su bakanci saraka ko Allah ya baka gani na ido yi kokari ka inganta ganinka da zuciya ta ya zaka inganta ganin zuciya ta hanyar yawan karanta maganar Allah ta hanyar yawan ambaton Allah shesa su kun ba da tan qur'ani sun ci kowa kashin basira ƙwaƙwalwa cire training ɗin take na taɓa ba ku labari abin da na karanta a wani littafi da ake cin by the way of deception wanda wani ɗan leƙin asiri na isra'ila ya wallafa by the way of deception duk abinda da za ka yi ka yi shi ta hanyar yaudara wannan shi ne taken mosad ƙungiyar leƙin asiri ta isra'ila duk abin da za ka yi ta hanyar yaudara to daga cikin hanyoyin da ya faɗi ake training ɗinsu sai a zo da kai a wata babbar ma'aikata a ajiye ka a baka littafi a ce duk motar da ta shigo ka rubuta lambar ta kuma ka harbace zaka in ka fara duci karfe shida na safe shida ne sai a karɓi littafi sai to karanta lambobin motocin da suka shiga wannan ma'aikatar yau da Allah da wannan hasara da ta suratul kafi wanne ne yafi albarka yafi tasiri ga kwakwalwa to gane so da ka duk yaron da ake so yayin basira to ai kokari ya fara da Qur'ani haka mai risala yace ko ku fara musu da littafin Allah amin gode wa yasta'jilunaka bil adab wa yasta'jilunaka bil adab yastajilunaka bil azab kafire saboda tsabar wauta da zalunci da taurin kai da iya tsiya yastajilunaka bil azab suna neman kai gaggawa sauka musu da azab wato tsabar ba su iman da Allah zai azaba اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا من السماء أو ائتنا بعذاب أليم Allah in dai abinda manzon da ke faɗi gaskiya ne Allah ka dade baka saukar mana da ruwan duwatsun azaba ko ma duk wata azaba mai dade da ka sani Allah ka rike baka saukar da ita gaskiya Allah ta'ala ce walan yukhlifa Allahu ahda wa'ada abinda ba sani ba shine Allah bai saba alƙawarinsa tunda yace zai yi zai yi saboda akwai ranar kindillanci amma cewa ka zo da ita daga gane ba aikin kawai dama ba kake yin azaba in anta illa nadhir in alayka illa albala wa ma muhammadun illa rasul kai dan sako ne ce akai ka faɗa amma aiwatarwa ko yanki hukunci ko daukar doka babu ta gare ka manzo Allah baya wannan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu idan ku gauga ku ce to an dade yayi to Allah yana gani in dai shekara 30 ko 20 ko 50 da suka wuce shi fa wuni ɗaya a gurin sa ka alfi sanatin ta uku kamar shekara dubu ne wanda kuke kirgawa idan ya zo tun daga sahur din mu zuwa budin baki a wurin Allah sai an shekara dubu shekara ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har dubu ka dubi shekarun ka ne yanzu kana da talatin to sai an ƙara baka talatin talatin talatin talatin sau talatin sannan kai ɗari tara har yau ba a yi wuni guda a wurin Allah to kaga ashe a wurin Allah duk ɗan jinkiri shekara 30 ba wanda bane ba wanda bane kamar saurayi ne nemi aure sai a ce an bashi amma sai bayan sallah sai ce kai inna lafiya wa inna ilaihi raji'un wai dan Allah da yayi saboda tsaban ne sharri ne ba a da in huta ko ya suke so yi azumi cikin tuzuranci sai bayan sallah don kai haƙuri bayan sallah nawa zaka gani za ka yi ta gani da na bana da na baɗi da na baɗin baɗaɗa da na baɗin baɗin baɗin baɗaɗa har illa masha Allah kai wata rana ma ita wannan da kake neman aure kana ganin ai jinkiri sai kaga an zo neman auren da ya tabbarinka sai kaga ka ba da ita aure sai kaga kai ma ka ce sai bayan sallah saboda kana so ka ƙara shiri kamar ba a yi ba sai ka ji an ce ai an kai ta har ta haihu ba wani abu bane sadaka ubangiji baya gaggawa dan me dan ya san inna akhdahu al'im shadid idza akhadahu lam yuflithu in Allah ya kama ka baka iya kurcewa kai abin da yasa kake gudu kana bin dabba farauta saboda in ta gudu ta gudu ke to shi Allah ba ya guje masa duk inda kaje cikin mulkin sa ne walillahi almasalul a'la a ce ka kulle dakin ka ko ina tiles sai ga kwado ya abin nan bera ya faɗo su ka kulle ta ga koin sai ya ta gudu ya ta tsalle tsalle sai kana kallon sa kana dariya dan bidin baya da inda zai inda kana so ya fita kai ne zaka bude ba ko taga ko ba ka in kana son kama shi dutse in ka je ba masa ka ga ba zai fita walillahi al-masalul a'la wa ka'ayyin min qaryatin

kuma ni kuma na kyale ta sun ma'akastuwa sannan sai ne mata wata irin damka daga baya wa ilayyar masir kuma gare ne makoma take don haka damkar da ne mata a duniya ba ita ke nan ba akwai wata gobe alkiyama da za a yi قل يا أيها الناس فالذين آمنوا kira mutanen duniya gaba daya ce musu innama ana lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne mai bayyana da gargadi a gare ku ni ba cewa akai in yanke muku hukunci ba ni ba cewa akai wanda ya kafirce in masa wata azaba ni ba ni masa azabar ta sauka gare ku ni mai rahama ne a gare ku alladhina amanu wa amilus salihat wanda suka yi imani suka gaskata ni suka yi ayyuka na kwarewa inda na umarce su da su lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafaran su da suka yi baya sannan kuma za su samu arziki mai daraja in ka ji ubangiji ya ce rizqun karim a cikin qur'ani to aljanna yake duk sanda Allah ya ce zai baka arziki na daraja to Allah bai bai baka kafa da aljanna aljanna zai baka والذين sa'u fi ayatina mu'ajizin wanda suka yi kokarin su shiga cikin ayoyin mu suna kutsawa suna kokarin wai za su rinjaye mu suna kulla mu addini sharri da makirci ulaika ashabul jahim waɗannan su ne ƴan wutar jahima wayanda za su lizince ta ba su fita a cikin ta sun yi iya kokarin su yaƙi addini ba su ci nasara ba amma kuma addini ya ci nasara afkar da su a cikin wuta wadda ba za su fita cikin sa ba har abada kuma arsalna nan وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وأن آية malamai sun yi ta samun tuntube a cikinta an yi ta fassara ta da wani rubabben hadisi wanda bai inganta gogaggen malamin hadisin nan na wannan zamani wanda duniyar malaman suna ta sakamma cewa Allah ya ba shi falala a fagen hadisi shine Muhammad Nasiru jinin albani la duhu illa jahil wa la ya duhu illa mubtadi ko in ce la duhu illa mubtadi kuwa ka gaira sanin albani wallahi dan bid'a ne saboda mujaddidi ne na sunna ba wai sunna ta karantar da hadisi ta ba sunna ta aqida a duk faɗin duniya to malam nasiruddin albani sai ya zo warware wannan matsala sai littafi ya sa mashi nasbul majanik li nasfi qissatil gharaniq malaman tasiri sun kawo ne cewa lokacin da Allah ta'ala saukar da suratun najm wan najm idan hawa ma dalla sahibukum wama gawa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa azwa inda Allah ta'ala ke cewa afara'aytumul lata wal uzza ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى sai suka ce wai annabi yana cikin wannan karatun sai shi ɗan ya jefa masa nasu ayoyi سكي تلك الغرانيق العلا وإن شفاءتهن لترتجى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى سيقضت تلك الغرانيق العلا كاجبما كما سدرجا wa inna shafa'atuhunna la turtaja ai kowa yana bukatar ceto wa'annan gumaka lata da uzza da manata karatu ya lalace to ina isma idan ya zama zuwa alasan sai yana wannan wannan rubabben hadisi malam nasiru dina albani ya shirya tankokin yaƙi manya-manya da ya raga-raga-raga da shi ya bi shi sanadan wa matanan ma'akulan wa mankulan duk wanda ya karanta littafi baya sake shakku cewa tasirin garani ƙarya ce duk da yake malaman tafsiri ne a su kawo to za mu fassara ayar bisa yadda suka fassara ta da farko sannan sai fassara muku yadda ingantaccen fassara take don ku kauce mu wacce saboda ni na san ko yau in an karanta ta cikin rima radio sai kun ji an karanta ta da wacce fassara wadda take rubuciya hmm? eh ka gani ko ga sunan ai tafsirin da sun kakkawa وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي manzo ne ko annabi. illa idza tamanna sai fa in yayi karatu alqa shaytanu fi umniyati sai shaytan ya jefa wani abu a cikin karatunsa thumma fayansaqu Allah ma yulqi shaytan sai Allah ya goge wannan barnar da shaytan ya jefa irin tilkal garani kulula thumma yuhkimu Allah ayatihi sannan sai Allah ya inganta ayoyinsa na kwarai wallahu alimul hakim Allah mai cikakken sani ne mai cikakken gwaninta to kun ga wannan fassara mun yi ta bisa ga mai bisa ga waccan ruwaya ta gharani amma fassara ingantacciya wacce malaman sunna suka rinjayar ita ce mu ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi ba wani da muka taba aikawa gabanin ka manzo ne ko annabi illa idza tamanna face sai idan yayi guri alqashaytan fi umniyati shaytan yaje ta a gurinsa in ka ce ana iya fasara shi da tilawa babu laifi a fasara shi da tilawa amma a ina ne zai jefa ba cin tilawar manzo Allah ba a cikin zukatan mushrikai fa yansaqu Allah ma yulqi shaytan wannan abin da Allah ke jefa maka fare sai Allah ya ture shi ya goge shi thumma yuhdimu Allah ayati sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne mai cikakken gwaninta su masu wacce ruwaya su suka ce wannan lokacin dai sajadal muslimuna wal na jami'an da manzo Allah ya gama karanta suratul najm yazo karshen ta ne Allah ta'ala ce fasaddi eh? fasjudu lillahi wa abudu da manzo Allah ya yi sajada sai musulmi suka yi sajada mushrikai ma suka yi sajada wannan yana iya inganta amma ba tare da an karanta wancan abin da shi ɗan ya jefa zukatansu amma saboda jin nauyin alkur'ani saboda kwarjinin alkur'ani da girmansa duk da bushe kai ma da aka ce a yi sajadan wasu lokacin da suka yi sajada wannan labari a lokacin da ya faru idan ya faru to shine ya watsu cikin makka har jita-jitarsa ta kai habasha su usman bin affan da matarsa ruƙayya da manya-manyan sahabbai da suka je hijira suka yi tsammanin cewa makka ta musulunta gaba daya su suka sake dawo bayan sun dawo da suka ga kuma azaba bata kare ba suka sake kwada suka sake koma hijirar da basu dawo mata makka ba sai ba manzo Allah hijira Madina a shekara ta hudu yana Khaibar suka cin mashi karkashin jagorancin Jafar ibn Abi Talib kafin daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kishi yakin mutum liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad Allah yana son ya sanya abinda shaytan yake jefawa makafirai ya zama fitina ne ga waɗanda akwai cuta akwai datti a cikin zukatansu wal qasiyati qulubuhum da waɗanda kuma zukatansu sun bushe ba su jin wa'azi ba haka idan shaytan ya jefo nasa karatu to wa'annan biyu su suke sharbarsa masu cuta a ransu kamar masu hasada da jin haushin manzon Allah dan me ya daukaka Allah nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim dan me Allah zai aika qur'ani ba talaka dan me bai zabi manyan mutane ba wal qasiyatu qulubuhum da masu taurin zuciya su ko duk yadda kai da su ba ka iya gwada musu gaskiya kuma har abada akwai irin su to waɗannan kashi biyu sai Allah ya sanya karatu shi ɗaya ya zama fitina a gare su wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id hakika azzalumai suna cikin saɓani mai yawa suna nesa da gaskiya suna ƙara saɓa ma gaskiya to amma kashi na uku waɗanda su wannan fitinan ba ta cutarsu shi ne wani ya na ladina otul ilma annahun haƙƙumin rabbi don waɗanda aka ba su ilimi su san cewa ƙur'ani na gaskiya ce daga ubangiji ba ka ba ka imani da ƙur'ani imani na gaskiya sai kana da wani nasibi na ilimi ba ka tsoron Allah tsoron Allah na gaskiya sai kana da wani nasibi na ilimi innama yakhsha Allah min ibadi ulama wato ilimi shine sanadarin gane gaskiya kuma duk wanda Allah ta'ala ya bashi nasibi na ilimi to wannan ilimi sai masa jagora zuwa ga sanin gaskiya sannan duk wanda ya zauna baya da nasibi na ilimi yana cikin jahilci to la budda sai jahilci ne ya masa jagora zuwa halaka ko da ko ta hannun wasu masu ilimi ne domin akwai masu ilimi masu halakarwa masu batar da mutane kuma da ilimin a ja aya a fassa a ɗauko hadisi a makara amma kuma ana so a kai ka wuta to idan kai jahili ne sai a jefa sai a wurgar da kai وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك kuma don waɗanda aka basu ilimi su san cewa qur'ani nan gaskiya ne daga ubangijinka fa yu'minu bihi saboda dalilin wannan sai su yi imani da shi fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su yi khushu'i su yi khudu'i su kankanta zuwa ga Allah wa inna Allah la hadi alladhina amanu hakika Allah mai shirya da wanda suka yi imani ne saboda imanin nasu ila siratul mustaqim zuwa ga hanya mai kakkiya saboda haka shimfidar imani ita ce babban shimfiɗa. ولا يزال الذين كفروا ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بركة أو يأتيهم عذاب kafaru fi miryatin min wayanda suka yi kafirci ba za su gushe ba suna kokwanto alqur'ani hatta ta ce wa musa'atu bakta har sai alkiyama ta zo musu bisa akke kwatsam za ta zo sannan su gane qur'ani gaskiya ne aw ya'tihum azabu yawmin aqim ko kuma azabar ranan nan da wato ba da ita ce ranar alkiyama ga kafirai har ta yawmul aqib al cikin mutane ne wanda baya haihu to an kira ranar alkiyama aqib saboda babu wani alkhairi da kafiri zai samu a cikinta, babu sassauci babu rahama rahamar Allah guda 99 zai dadowa da wannan guda ɗaya da ya bari duniya ya ta ji kabbayi da su amma ba za su shari kafirai idan kafirai suka ga ana rabon rahama a wannan rana duk da iblis sai yayi fatan shi ma zai samu sau da ganin duk waɗanda ya halaka guda guda ga suna ana ɗauke sai ya diba ya rasa abokan shiga wuta amma duk da haka ba za ta shafi kafiri alƙawarin Allah ne lan kulan jannata illa nafsun mu'mina babu ran da ke ɗanɗana ƙanshin aljanna ko ya shaƙi ƙanshinta ko ya ɗanɗana daɗin abin da ke cikinta sai fa in yana da imani yasa babu abin da ya kai martaba irin Allah ya kamo ne kuma yayi maka komai yayi maka kowane irin gata duk abin da aka darace ka da shi me sauki ne in ba darace ka da shirka amma da an sace maka imani aka mayar da kai ga sihiri ko dabo ko bori ko tsafi ko zuwa wurin boka ko ka dauka akwai wani mai yi ba Allah ba ya zanto akwai wani wanda kake miƙa wuya gare shi gaban Allah shikenan an gama da kai al-mulku yawma lillah a wannan ranar mulki na Allah ne shi kadai liman al-mulku al-yawm lillahi rannan ne kalmar bahaushe take tabbata babu sarki sai Allah a nan duniya ka akwai sarakuna sosai masu mulki amma a lahira babu al-mulku yawma lillah nan duniya kuwa an ɗan yanka masa da mai ɗan kaɗan da mai yawa wani nasa cikin cokali wani nasa cikin kuyafa wani nasa cikin ƙwariya wani nasa cikin akushi wani cikin biro wani ma kwantena ce kawai ka? wani sai ka hau jirgin sama in kana so ka tsallake mulkinsa wani in ka hau mota mai sauri wuni ɗaya za ka tsallake wani da keke za ka tsallake wani mai anguwa ma da kafa za ka fita mulkinsa ka yi gaba ya hukumu bai nahu kuma a ranar allah da kansa yake hukunci ina tadabburin irin wannan ayoyi na alkur'ani da ke maganar hukuncin ubangiji sai na fahimta cewa ba tunaninmu ya game da hisabi ba daidai yake duk da mafarki gudan mu yi ana hisabi lahira ba la'iku kuke ganin suna nasa ko ba kama ba ba ya kuke hisabi Allah da kansa ne yake hisabi wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين muke hisabin kuma mun isa mu yi janna saboda ka ba wani mala'ikan da zaka je ka ce yi mini awo bale ka zarge shi cewa ya maka zalunci ko ya maka shirki ko mafarki wani mai ana hisabi sai ya ce wallahi mafarkin mala'iku sun kira shi an aje wannan ba mala'iku ke hisabi ba Allah da kansa ne yake hisabi shi yasa ba za a yi kure ba kuma Allah zai zo da rekod na komai da komai a ranar ne kafirai za su ce mali hadin kitab la Sadiya kan wala Kabira kan illa ahsaha Allah ce wa waje ma amilu aikin su gashi nan ana yi musu maji an sa kasar gashi nan kana gani kai din ne ba wurin gudu wala yazlimu rabbuka ahada ba wanda Allah zai zalunta Sadaka ba ka isko zunubinka an ƙara Baka ka isko ladarka an yi omitin ko an rage duk yadda banki ya kai ga binnan ƙidaya da diddigi da ƙwarewa wajen aiki wata rana sai an sama kuɗin da ba naka ba akawun ɗinka wata rana sai an maka deduction inda in ka je kai koke za a gyara to lahira babu wannan don ba ba mala'iku ke yi ba Allah da kansa yake sani. to mu kuma wannan yasa muke farin ciki cewa Allah bai tsare. dan in aka sa mala'ika to shi ko zai yi kwankwanto ba zai tsallake komai ba ko ba haka ba idan ka dauko kayan custom daga wanne ka karasoyin lela duk dan custom da ka gani gaban ka zai faɗi to amma inda surukinka ne baban matarka shi ne shugaban 'yan custom kuma shi ka isko tsaye bakin hanya me kake tsammani ai cewa dai a wani an yi so to ala kuma gishiri ne aka dauko ko ba san shinkafar nan ce da gwamnatin buhari ta ci karo ita ce karo ta ce ala gishirin nijar da ya kasa ce irin ka da ya kasan bana ana bukatar gishiri ne allah ya kiyaye to a wannan ranar allah ta yi wa khashatil aswatu lirrahman mai rahama ne duk cikin halin da muke ciki kuma zai mana rahama ne babu makawa Allah mun gode maka da samun nutsuwa da wannan alladhina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im idan Allah ya hukunci wanda suka yi imani suka aikin kwarai suna cikin gidajen aljanna na ni'ima da jin daɗi Allah ka kai mu can amin wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina wadanda suka yi kafirci suka kayyata ayoyin mu fa ulaika lahum azabun muhin wanda su suna da azaba ta ƙaskanci da wulakanci wadda a wannan lokaci ba su da wurin koyi mata ga ta da tsanani ga wulakantawa Allah kai mana kariya wallazina hajaru fi sabilillah wallazina hajaru fi sabilillah la yarzuqannahum fi sabilillah musulmin nan suka yi hijira saboda neman yardar Allah fi sabilillah saboda su ɗaukaka addinin Allah fi sabilillah saboda su samu iko da sarari na bauta ma Allah fi sabilillah saboda su ɗauka tutar addinin musulunci fi sabilillah saboda su kashe waɗanda suka ce ba za a yi addini ba addini ya samu gurbin gaba sun maƙutilu sannan bayan sun yi hijira suka ci sa'a aka kashe su au matu ko ba a kashe sun ba suka gama rayuwarsu Allah ya kashe su la yarzuqannahum Allah rizqan hasana wallahi Allah zai azurta su arziki mai kyau alƙawari biyu Allah ya masa rabban manzo yace ko ku mutu in sa ku aljanna ko ku rayu in ba ku duniya kuma in kun kare ku zo in ba ku aljanna kuma Allah ya tabbatar musu da duka yasa kaga sahabban da suka fi kowa talauci irin su Bilal irin su Abu Huraira irin su Khabbab bin Arat makeri ne irin su Ibn Mas'ud jin gane yana kiwon awaki dukkan su sai da Allah ya dauka su benaye soraye gidajen sama suka yi a wannan zamani wanda sai an zo an ce ranka da ya lasa bene Abu Huraira ko je mun ba da labarin yadda yunwa take korarsa masallaci yana ƙoƙari ya samu zan ɗaya taimaka ɗaya taimaka masa kuma bai iya cewa a bani saboda ta'affuf amma wallahi Abu huraira sai da ya gidan sama a Madina kuma ya sama da shekaru talatin a cikin sa kaza Allah ya shi ne shine la yarzuqannahum Allahu rizqan in sun rayu wallahi Allah sai ya ba su arziki mai kyau kaga Allah ta'ala ya yaba ba ƙoƙarin da suka yi na hijira dan abin da kuka bari Allah ya ce zan baku wanda ya sannan in kashe ku aka yi kun samu shahada kun samu ɗaukaka in ma mutuwa kuka yi ba kashe ku aka yi ba kuma arzikin da falalan na ubangiji suna nan bai ku Allah ya ce wa inna Allah lahu khairur raziqin kuma Allah shine mafi alkhairin masu bada arziki la nan mukhalan yardawun hakika Allah na shirin shigar da su mashiga wanda za ta yi musu dadi yardauna su sun yarda da wannan mashigar da haka da kuka baro makka kuna son ta kuna ra'ayinta kuna bakin cikin barinta Allah zai ba ku inda za ku gamsu ku ce Allah mun yarda mun gode to amma da suka zo madina sai da Allah ya garanta su sun zo madina akwai canjin yanayi makka gari ce mai zafi madina gari ne mai sanyi kaga mutumin da jikinsa ya saba da yanayin zafi in ya zo garin sanyi akwai daɗi ko babu babu daɗi sannan makka duwatsu ce madina da bindai ce saboda haka tattare take da sauro yan madina suna da immunity saboda su sauro ya saba da jikinsu ko ya cije su ba su yin komai su kuma yan makka da suka zo kowa sai kamu da malaria sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausaya musu suna wato ainihin cikin wahala a lokacin da babu ci gaba na irin wayannan magungunan da ke akwai a yanzu a lokacin da ba a diba jini a gwada a ga menene ya ci ba a ma gane me yake illan sauran sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yace Allah ka fashi duk wannan annobar kamene ne ta zo ta can cikin daji inda babu kowa to sannan suka samu sa'ida to sannan Allah ya ni'imta musu madina sannan ne aka fara yaƙoƙa, koka waɗanda suka samu shahada suka gode Min من المؤمنين رجال صدقوا Laha عاهدوا الله عليه man من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا da yawa kowanne su burin mutuwa yake da kuma wanda suka mutu Allah ya ce bukatar su ta biya wa'inda ba su mutun ba suna nan suna jiran wannan biyan bukata kuma ga alƙawarin Allah in man dasuru wa in man shahada wa inna allaha la'alimul halim hakika Allah mai cikakken sani ne ga al'amura kuma mai cikakken haƙuri ne ga masu saba masa suna ta yawan sako shi ko yana ta yawan afuwa kuma yana ta yawan haƙuri sai kaga mutum ya ƙarar da rayuwarsa yana faɗa da musulunci awa guda ƙarshe rayuwarsa sai kaga Allah ya sa yayi ya yi u-turn yi kwana ya dawo ga gaskiya sai Allah ya karbe shi bisa kalmar la ilaha illallah kuma Allah ya ce tafi aljanna wala ubali ba abin da ya dame ni aljanna ba to hakurin ubangiji yana da yawa domin da baya da hakuri irin waɗannan bayin nasa waɗanda suka taimaki Allah suka taimaki manzon Allah suka bar gidajensu don Allah suka tasamma Madina suka zauna inda ba dangin uwa ba na uba ba gida ba jari suka miƙa wuya ga manzon Allah sannan a haka annabi ba su kare ce ku tihi mu tihi a kashe waɗanda suka ce ba a yi musulunci suka bi manzon Allah in ba haka duk wanda ya zage su da Allah baya da karfin hakuri babu shakka da Allah bai sassauta masa da kowanne su ba sai Allah ya bai da shi waliyin baro da kowanne sai Allah ya wulakanta shi kaga an kwaso shi kamar da ake kwaso shara abun banza bayan nakasa amma sai jefi jefi Allah yake musu haka kisa duk wanda ya jagorancin ta'addanci ga waɗannan bayan Allah ya jira ƙarshen sa, amma sun halakar da mutane da yawa waɗanda bisa ga kyakkyawar niyya da kyakkyawar manufa da kishin Allah da sun manzon Allah da ƙaunar iyalan gidan annabi da wanda aka halakar da su kuma gaskiyar magana duk wanda kaga yana taɓa sahabban nan fa wallahi baya karanta qur'ani duk mai karanta qur'ani wallahi ba yadda za a yi ba yadda za a yi ya ga wato ainihin wallan sahabban so da alqur'ani ko ina cike ki da yabo su kuma Allah yadda ya san jiya ya san yau haka ya san gobe inda yadda suke faɗa gaskiya ne cewa wai murtaddai ne ai bayan annabi ya cika ne suka bar addini da Allah ya san za su ya kada bai cika qur'anin su da yabo su da bai ba balai dai masu ganin suke yi matun annabi na da rai yan munafukai ne kawai suna jiran ya mutu ne su yi abin da suke su Allah ka gane da mu gaskiya Allah ka fitar da mu daga dimuwa Allah ka shirye mu shirye da shirye da ba bayan ta Allah shugaban kasar mu ka dawo mana da shi lafiya ba shi kiba da basira bai jagoranci Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya take bukata azumin mu Allah ka karba eh. ah, zan so da yake mun samu bakunci ga wanda ba bako ba a gida da ya zo dan washe Abdulaziz Ali Sheikh kafin mintunan da kyamara take iya dauka su kare minti da zai ce biyu ko uku ba ya dan ba da wata kalma taujihiya da yan uwa za su yi amfani da ita idan an kare akwai muhimmiyar sanarwa kuma ke wannan sanarwar ya kamata mu faɗe ita ma a kyama ah, kamar da kuka sani mun buɗe asusun marayu na shekara wanda ɗan uwashe Kabiru Haruna Gombe ya fara asasawa, Allah ya saka masa da alkhairi na bana ma zai ci gaba a wasu masallatai an fara don ka idan Malam Abdulaziz ya kare zan fara karɓar gudunmawar da ta iso yanzu na cikin gidaje kuma su kai su aikutan su tsakanin gobe talata da jibi laraba insha Allah ranar alhamis za mu yi wayan gaba daya mu tattara abin da ya samu mu hannunta ba kwamitocin da ke wannan aiki Allah ya samu dace karon kana musulmi بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 amini na masoyi na aboki na malami na yayanka dai dokta liman kanin liman uwa ba kuma dan liman ga ka liman ga ka kanin liman marigayi nasir ga ka kuma dan dan babban liman الشيخ الدكتور محمد المنصور الفاني kuma abin da ya tunatar da ni wani abu ayoyin da ya ja yanzu kamar yana musabaka zazzaki sai ya min da shekaru talatin baya da suka shige lokacin da muna yan samari muna buga musabaka alƙur'ani a masallacin alhamdai har yanzu ina jin wata musabaka da aka kwafsa ya karanta iza shamsu kuwirat kai za ka ce alƙiyama ta da tsayawa saboda daɗin ta yana ɗan saurayi dai wallahi yana saye da jallabiya mai bala'in kyau ga shi wani tas ga jallabiya fara tas ta daga ayoyi wasu suka yi zuwa da baki dai to sai ya tuna ta tsani wannan shekara talatin a baya yanzu ga yanan da shi da ni don mun zan hada jikoki muna don mata biyu 'ya'ya biyu mata ne auren shi ma kusan haka ko fiye da haka yanzu ina da 'ya'ya jikoki guda biyu mata amma shekara talatin inda suka shige a baya kamar jiya lokacin da shi da ni duk gaba da mai aure ba kuma ba mu je jami'ar islamiyya shi bai ko je sudan ba takwal kafin daga sudan kuma allah ya yi awon gaba da shi ya kai shi garin annabi muhammad ya kwankwada ilimin hadisi ya kwankwada ilimi ya dawo da shi domin ya mu al'umma da shababu sunnati wal jama'a to ina cikin farin ciki da wannan ba wata kalma zan yi ba ille ina ƙara godiya ga Allah ina ƙara godiya ga Allah sannan ina roƙon Allah bi asma'il husna wa sifatil ula Allah ya ƙara wa Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Jagora Allah ka tsare shi daga sharrin makiya da sharrin mahasada waɗanda ya sani da waɗanda bai sani ba waɗanda yake tunani da waɗanda baya tunani maza da mata tsofaffi da matasa mutane da aljanu ya sa shi fi amnihi wa kanafihi wa ri'ayatihi wa salamihi ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin sannan wannan ayoyi da ake taja a wannan zamani da muke ciki wa'annan kwanuka ramadaniya masu albarka ko ina kaje ana jan baki ana fasawa kun ba tare da shakka ko tsoro ba Allah ya sa ana yin wannan ibtida a amin Allah ta sa wannan aiki da ake kai ya zama ana yi dai domin neman yarda Allah kuma idan ya tabbata haka kuma Allah ta yi mana rahama da kabul da karɓar wannan aiki ya aka al'akari Allah ta iya mana iyawarka gafarar da kake fidawa a cikin wa'innan kwanuka da rahamar da kake fidawa a cikin wa'innan kwanuka da ƴan kan da wuyan bayan da ka so wa'inda kake yi daga wuta ka taɓo su a yi rizikka su cikin yan aljanna ka zuba su cikin aljanna da rahamarka Allah ka sa na ciki Allah ka sa muna ciki amin ba don aikin mu ko ba don in don aikin mu wala amma don rahama ka ya Allah bi rahmatika nasali Allah ka yi mana rahama ka sa cikin bayan ka wadanda za ka yanka suwa daga wani zuwa Allah ka wa rayuwar ka shi ka shi dama ne da hagu ne gabas ne da yamma da kudu da arewa da ni da ku masu saurare da ma waɗanda ba nan suke ba suna saurare mu a midiya da ko ina talabijin da rediyo duk Allah ya kare mu ya amintar da mu ya sa mu fi jannatin assalamu alaikum orang yang belajar, orang